kira guda a ƙara na biyu don yanke uzuri libani isra'ila tafkira london tunatar da su bin ni'imatu sabiqa ga ni'ima wadda yake ta gabata ga uwayensu allati an amallahu ala abaihim wadda yake Allah ya ni'imtar da su ya ni'imtar da ita ga akan ubannin su fa qala hmm? ban ji ba a sabiqata allati an amallahu ala abaihim ثم كرر النداء لبني to gashi nan an ka ce ya bani isra'il ya ku ya'yan isra'il uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'ima ta wadda ni ni'imtar da ita akan ku bi shukuri wato yaya za a tuna ta shine gode ma Allah ke da alaiha godiya Allah yaya take shine bin abin da yace wa anni fallatukum kuma wato ku tuna cewa ni na fifita ku ko na fifita ubannin ku alal alamin bisa ga mutane duniya na zamanin su ai alami zamanihim a au fuddilu ko an fifita su bi an ba'atha fi minkum rusulan wato Allah ya aiko manzanni mahi yawa duk daga cikin su kama kare fi suratul maida kamar yadda yake cikin suratul maida wa iz qala musa liqaumi ya qaumi zkuru ni'mati allati ana ni'mat ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam hada min al-alamin kun ga wannan sura ta aya ta nuna kenan an fiye ta bani isra'ila ga wanda an ba su abin da ba ba wani ba An abin nan mulki da abin nan annabci sannan da abubuwa waɗanda yake ba mai tarihi cikin duniya kamar su to ci gaba واتقوا يوما لا تجري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون to wata kuya mun ku ji tsoron yini wata ku yi kokarin kare kanku daga azabar wani yini wanda yake la ta jazi fihi nafsun an nafsin wani rai ba ta amfana mu wani rai da komi shine ranar kiyama kenan kada ku dogara da ubanninku ku kare kanku la aikin ubanninku ba zai kare ku ba gare shi wala yuqbal min ha shafatun ba a karɓar ceto cikin wannan yini ga koko daga wannan rai ga kowace rai ai laysa laha shafa'atun ba ta da wani ceto fa tuqbal balle a karba fa malana min shafi'in domin duk wanda bai imani ba ba a ceton sa kun fahimta kun wala yukhadhu minha adlun ba karban musanya wato fansa daga gare su daga rai ko wace rai wadda ta yi imani ba wala hum yunsarun kuma za ana taimakon su bayyana una ana hana su min azabillahi daga azabar ubangiji duk wanda bai imani da abin da annabawa sun kazo da shi ba to ba mai iya ceton sa kun fahimta ko to ci gaba wa نجيناكم من آل فرعون يصومونكم العذاب يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم to an ka ci gaba da tunatar da su ni'imomin da an kawa ubanninsu aka ce ku tuna izna lokacin da munka tsar da ku wato munka tsar da ubanninku wal shatabu bihi wa bima wa bima badu lil mawjudin wannan magana ana ce an yi muku an yi muku a ubannin su an kawa amma waɗanda azzauni zamani annabi su yake magana da su ko fi zamanin nabiyyi na bima an amala a abayin ga abinda ubangiji ya ni'ima da shi akan ubannin su tazkiran lahum bi ni'matillah don tunatar da su ga ni'imar ubangiji liyuminu don su imani ku wata ku tuna abin nan ni'ima tsare ku da ni kyarsuwar da ni muku daga daga dan daga fir'auna ko ko mutanensa ya su mu na kun suwar azabi sun kasance suna ɗanɗana muku mugunyar azaba ai a ku tsananin sa asalin saumu daga ciniki ta yawa wal jumlatu hali min ad-damiri ay najjaynakum wato alhali suna ɗanɗana muku munin azaba wa yuzabbihuna naku suna yayyanke wa ƴaƴan ku idan an haifi ɗa namiji tunda an ce cikin su za a haifi wanda zai amshe mulki saboda haka sai a ce duk inda an ka haifi ɗa cikin bani Isra'ila a yanke namiji banda mace wa ya sahi nisa ko suna rayar da matan ku wato ya'ya ya sabkuna kunna suna wanzar da su a an su zan rayu li qawli ba kahana domin wani daga cikin mm, abin nan bokaye ya ce musu anna mauludan yuladu fi bani isra'ila wani wani jariri za a haife cikin bani isra'ila ya kuna sababan li dhahabi ka zai zan sababi ga tahiyar mulkin ka ya ya ya fir'auna shikenan sai ya bada umarni inda duk an haifi wani namiji a yanka kun fahimta ko wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim ga wannan carwa da an kai muku ko kuma wannan azaba da suke yi muku bala'un akwai jarrabawa ko akwai ni'ima domin bala yana ɗaukar ma'ana biyu kun fahimta ko in an kamar shi ga tsarsuwa ya zan ni'ima nan ya an rasuwa ga azaba wadda an ka tsar da ku ya zan jarraba wato kenan yana yiwa in ba ku yi ba amma maishe ku ga irin ta wato jarrabawa daga ubangijin ko da an mai girma ko ni'ima daga ubangijin ko da an mai girma kun fahimta ko to ci gaba وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأورقنا آل فرعون وأنتم kuma ka ambata iz farqana bikum al-bahr lokacin da mun ka tsage abin nan teku wato saboda ku wato mun ka tage teku ta zan hanyoyi kun ka fita kuna masu gudu min a dukan ga makiyanku fa an jaina ku mun ka tsar da ku min algarake daga nuta kun ka shiga cikin ruwan nan ba ku nutse ba mun ka tsar da ku wa garqana ala fir'auna eh, mun ka nutsar da wato mutanen fir'auna ya kawo mahu ma'aku wannan kawo mahu eh? in eh, bikum Eh, abin nan wai zuwa farakana bikumul bahar babu ran nan ba rabukun yake ba wata kwan jaina ku mun ka da ku min algaraki wa garkana ala fir'aun mun ka nutsar da mutanen fir'auna hu ba u qauma qaumahu ba hu mutanen sa ba ku tare da shi wa antum tanzurun alhali kuna kallo kuna dibi ilan tibaqil bari alain lokacin da ruwa ya ya ya fashe akan su kun fahimta kun to ci gaba وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون كما كتنا إذ وعدنا موسى موسى الكوالي wato arba'in na lailatan dare mun kai masa alkawalin dare arba'in ko nu'utihi ne ba tu'utihi ba nu'utihi in dan kida'i har taurata za mu ba shi taurata lokacin da kwanukan nan arba'in sun ka kare li ta'amalu biha don ku yi aiki da taurata din wato an ka ce Musa ya tafi wani wuri ya zauna kwana arba'in yana azumi bayan haka nan ya tafi inda zai gana da Ubangiji a bashi wannan littafi thumma takhassamu lijil sai kun kariki dansa allazi saga kuma samiri wato cikin kwana arba'in din nan kamin ya komo sai wani dan uwansu samiri a san a lokacin da sun fito daga bani isra'ila sun yi aron mundaye ya tara mundayen nan ya kera musu abin nan dansa kun fahimta ko sai ya ce ai Musa da ta kwana talatin ya ce zai yi to gashi ya bai komo ba saboda ka ya halaka ga abin da ga abin bauta wadda ya bar mu da shi dama shi da ya tafi nema sai suka komo suna bauta ma ɗansa kun fahimta ko min badi wato bayan tahiyya Musa suka komo zuwa ga abin nan zuwa ga mi'adi sai suka komo suna bauta ma ɗansa wa antum zalimun kuna masu zalunci bi ittikhadhihi ga rikon ɗansan nan liwad'ikum ibada ta fi ghairi mahalla domin duk wanda ya aza abu ba wurin sa ba yayi zalunci wanda ya aza ibada ba inda ta dace ba to yayi zalunci ya zalunci ubangiji kenan thumma garqana thumma fauna ankum عفونا عنكم من بعد ذلك to sun ma fauna hankun sannan mun ka gafarta muku ka yi zunubi a gafarta ma shi ma wata ni'ima ne wato min ba da zalika bayan haka nan la'allakum tashkurun ko za ku gode ma ni'ima mu wadda mun kai akan ku wato godewar shine kenan ku yi da'a ga ku yi imani da abin nan abinda annabi Muhammad ya zo muku da shi to ci gaba وإذاتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم kuma ka ambata idan aka na Musa likitabi lokacin da mun ka ba Musa littafi wal furqana ko mun ka ba shi hukunce hukunce waɗanda za su bayyana waɗanda za su bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya ko su bambanta tsakanin halal da haram mun ka ba ku don shiryar da ku la'allakum tahtadun ko za ku shiryu bihi da shi min Allah daga bata wato a ba ku kuma abin da zai shiryar da ku wata ni'ima ne mun ka ba ku tuna wannan kuma ni'ima to wannan kuma kenan in kun yi in kun yarda da wannan wannan Qur'ani qari ne bisa ga eh, abin nan ni'ima to ci gaba وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العد إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم wa iz qala Musa kuma ka ambata lokacin da Musa ya ce ma mutanensa bayan sun bauta ma da ya tawo iske sun bauta ma dansa ya ce musu ya qaum ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum ku kun zalunci kawunanku bi ittikhadikum al-ijla saboda don bautawa dan sa da kun kai kun ke shi wato abin bautawa fatubu ila barikum saboda ku tuba zuwa ga wanda ya halitta ku wato min ibadati ga bauta mu dan sannan an anfusakum ku kashe kawunan ku kun ga dan abin nan tubar da an ka samu su mai wuya ce na cewa wato wanda yayi wanda yayi ibadar abin da tuba shi a kashe shi ku ku kashe kanku da kanku le ka da bari uminkumul mujrim in mutum ɗansa ya bauta shi bai yi ba sai ya kashe dan ko kuma uba ya yi eh, ɗansa shi zai kashe shi shi a tuba zalikumul qatl wannan kashe khairul lakum ya hi muku inda barikum zuwa ga abin nan ga mai ga mai halitta ku wa fawaffaqakum li fi'li zalika ya shirye da ku ga aikata wannan haka nan wa arsala alaikum sahabatan sauda bayan haka nan kuma ya taimake ku domin in kana kallo ba ka kashe ubanka ko ka kashe ɗanka sai kuma an ka sako wani duhu wato girgije ya ruhe ku saboda ka sai ka kashe shi ba ka gani ne li Allah ya usira balukum balan don kada sashen ku ga sashe ko ko shi tausayin shi hatta halaka minkum adadun kabirun da wannan aka kashe mutane masu yawa don abin nan tuba to kun gani ko kai zunubi irin wani zunubin wani wanda yake shi an yi mai azaba mai tsanani ko kai ko an ka ce ka tuba dai shin wannan ba rahama ba ce in an ce sai an yi maka mai yadda an kawo wancan kana so kun fahimta da wato ku tuna wannan kenan mm. cewa ku tuba dai ku bi Muhammad ya yi sauki bisa ga yadda an kawo ubannin ku wata ba kun bagijin ku a karbi tuba gare ku da ta tabbata kun gabanin tuba ku innahu huwa tawwabur rahim shine mai karbar tuba mai jin kai eh, ci gaba وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون kuma ga wata nema da an kai muku wa iz qultum kuma ka ambata lokacin da kun ka tuna musu lokacin da kun ce ku bani isra'ila wa qad kharajtum eh, ma musa kun hita da musa li ta'tadhiru ila allahi min ibadati al-ijli wato bayan wato an halaka wanda ya halaka saboda bauta ma ɗansa sannan kuma aka ce su zaɓo mutum saba'in su tafi da su wurin da musa ke eh, ke magana da ubangiji wato su tafi su bayyana uzurinsu wasa mitum kalamu wato kun ka ji magana allah kun ka tafi to bayan aiwa musa magana sun ji magana allah sai ga abin da sun kace don tsaurin ka ya Musa alan numina laka ya Musa ba mu ba za mu yi imani don ka ba hatta na ralla jaharata sai mun ga Allah bayyane wato kun ga kenan bayan sun ji magana ce wai magana nan ba su yarda da ita ki da wani sihiri ne sai sun ga Allah bayyane akwai gyara wajen jaharatan eh jaharatan ne kun fahimta ko Um, ko kuma au hatta na rahu iyana sai mun ganshi wato abin nan wato wannan iyanan au au na rahu iyana wato yana da bana biyu wato kun haɗi wannan magana bayyane ba ku ji kunya faɗi ba hatta na Allah sai mun ga Allah da bakin ku kun ka faɗi wannan magana ko kuma hatta na Allah jaharata sai mun ganshi bayyane wato don wai mu ji magana shi ba mu yarda ba fa akhadhakum sa'iqatu sai tsawa ta kama summa ba'athnakum ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم To, sun mabatana ku mun ka tayar da ku ka rayar da ku min bada mutukun bayan mutuwa ku daga wannan tsawa na annakum tashkurun ko za ku gode ma ubangiji ai za ku gode ma ni'ima shi ni'imata na bi zalika kun gane ko to ci gaba wa جعلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما wa na da kuma ghamam kuma mun ka sa abin nan girgije muku inuwa ay satarna kuma mun ka ruhe ku bisa da girgije an raqiq min harri shamsi Wa wato lokacin da aka ce su tafi su yi yaki da mutanen eh, mutanen eh, abin Palestine eh, su ci Baitul Maqdis an ba su sai suka ce a su ba su zuwa wato su muna Musa ya tafi da shi da ubangijin su yaki Hmm. to su suna nan zaune amma da sun ga abin da ya tilas ne suka fita sai aka samu su ɗemuwa don wannan tsaurin kai amma kuma rahama ubangiji game da su bai bar su cikin zafi suka mutu ba sai aka sa girgije yana musu inuwa ku tuna wannan wa'azalna alaikum liman da wasalwa to a ci gaba kun eh. wa zallana alaikum gama wato mun ka tsanya girgije muku inuwa lokacin da kuke cikin ɗemuwa wato Allah bai halaka kuma da zahin rana ba wa anzalna alaikum na fi mun ka saukar da kuma abinci gare ku wato mannu wasalwa wato mannu wani abin nan darba kamar abin nan madi ko san shi eh, wa tsaira eh, sannan da tsuntsaye samani wato kamar na tantabara suna kama suna gasawa بتخفيف الميم سماني والقصر samani. wa kulna mun ka ce bayan mun kawo muku abinci ga nama ga abu mai zaƙi ga abin sha kulu min tayyibati ma zakana ku ci daga abubuwa masu daɗi waɗanda yake mun arzuta ku da shi wala tadakhru amma ga wani hukunci da za a samu ku kar ku aje komai ka ci ɗaya ka bari fa kafaru ni'mar sai suka ce ma ni'imar wadda kharu sun ka boye suna ce kila gobe ba a samu bari in aje in ba samu ba yan kun fahimta ko wata kun ga kenan a ce irin wannan rashin imani ne da Allah shi ke bada abinci fa qad an sai an yanke musu shi gaba ɗaya wa ma zalamuna ba su zalunce mu ba ga saba wannan walakin kanu an ya zalimu amma kawunan sun kazan suna sabawa li anna wa balahu alaihim domin musiba shi za ta komo gare su kun fahimta ko ci gaba وادخلوا الباب سجدا خطاياكم kuma ga wata ni'ima da an kai musu wazkur kuma ka ambata iz kulna lahum lokacin da mun ka ce musu ba da khurujihim min atiba sun fita daga ɗayamuwa udkhulu hadhihi al-qarya ku shiga wannan gari baitul maqdis ko ko ariha ɗayan su gari ne kusa da kusa fakulu min ha haitu daga dan ku ci ga wannan gari daga wannan gari inda duk kun kaso da ni'ima wa sai abinci mai wadata la hajar fi ba sha muka cewa ciki wada kullu babu sujada amma lokacin da za ku shiga cikin garin kada ku shiga cewa ku wato mayaka ne kun ci gari ku shiga da tawadu'i ku sa abin nan munhani ne kuna masu dukawa wa qulu hiddatun sannan ku faɗi wannan kalma hidda wato Allah ka kada zunubin mu ai hutta anna na shine ma'ana ku faɗi wannan kalma na gafir lakum ku gafarta muku ku duk na kiyawar abubuwan da kun kai wasa nazirul musulmin kuma za mu kara masu isani duk abinda isani ka bauta ma Allah kama kana ganin sa bi ta'ati eh, kun fahimta ko mu kara mu kara musu sawaban lada bayan mun gafarta musu mu ba su lada eh, bi sannan ko mu kara musu kyauta to ci gaba fa badal ladina badal ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون to habata alladhina zalamu qawlan waɗanda sun kai zalunci daga cikin sai sun ka musanya wata magana gairar ladhi qilan ba wadda an ka faɗa musu ba maimakon su ce hidda qalu habba fi sha'ira mu qaya muke so ta sha'ir qalu zalika istiza'an sun faɗi haka nan don izgili kun fahimta ko wato hidda dinnan da an ka ce musu suna ganin kamar wato abin nan sun ka musanya shi fa gayyarul qawla sun ka canza magana bi qawlin akhar da wata magana wa dakhalu suka shiga kuma maimakon su duka sai suka ce an ba mu dukawa wato mu manyan mutane ne sai kofar birni an ka sassauko da ita habba su iya shiga tsaye sai suka zauna wa dakhalu yasabuna wai su banyan mutane ne ba su dukawa suna jan gindi ala astahin ala istiza don isgidi fa anzalna alaihim ala alladhina zalamu rijza Allah yace mun ka saukar da azaba bisa ga wadannan zalunci fihi wal zahir wa al marmi a ce mun ka saukar da azaba akan su sai aka ce mun ka saukar da azaba bisa ga waɗanda sun kai zalunci don ya haɗe su da su da duk mai yin haka nan duk wanda Allah ce ga da ake yace hadi kuma ga da nake yi shi Allah zai saukar da azaba a kansa to <clears throat> ina ne fa anzalna kun hamda ko wato abin nan rijizan mun ka saukar da azaba a kansu mina sama'i daga sama ma da yau su kun don abin da sun kazan suna fasici ai bi fiskihim fizqihim ai khurujihim tasu an ta'ata daga ta'a fa halaka fi sa'atin adadun kabirun cikin sa'a guda mutane da yawa sun ka mutu a ce saba musanya wa hukuncin Allah da wani yana kawo musiba to ku tuna wannan kuma to ci gaba فقل فانفجرت منه اثنتان to kuma ka ambata idza ka Musa liqaumi lokacin da Musa ya nemi ruwan sha saboda mutanensa wa qad atashu fi alhali sun yi sun yi sun ji kishirwa cikin demo da ta same su ba ta suka roki Musa ya ba su ruwa to fa qala dir'in ko fa qulna dirbi asakal hajar Musa yayi addu'a sai Allah ya umarce shi an kace ka bugi dutsin nan ka doki dutsin nan da sandakka fa da rabahu ya doke shi yadda doki dutse wannan dutse wato ya nuna kenan sananne ne kun fahimta ko wato yadda wake shi da sanda fa fajarat in shaqqad wa salam minhu ithnata ta aynan domin wato sanda kuma kun santa wanda ya taho da ita daga shu'aibu wanda yake ko da yake nan ana fadin wato abin nan ni'imomin da an kai musu da musibin da an kai musu saboda rashin imani ko saboda musanya addini don su yi imani da wannan sabon addini na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya taho saboda haka ba sai an kawo kissar duka ba to mun ka ce wa Musa eh, abin nan ka doki abin nan dutsi da sandarka ya doka fajarat min husnata asharata aina wato marmaro ko idon ruwa goma sha biyu ya bi adadil asbab gwargwadon yawan gidajensu kada alima kullu da su masharabin kowane mutum daga cikin su ya san masharabin wurin shansu sai a ce ya'yan wani ƴaƴan binyaminu nan ya'yan lawaye nan ya'yan wani nan kowane da abin nan kun ga nasu komi akwai akwai bambanci ciki mun fahimta ko mawdu shirbin wata wurin kowa ya san wurin shan sa wala yushrikum fi gairun ba mai tarewa da su wurin shan su wa sabu isna ashara wata abin da yasa sun karbu kashi goma sha biyu An na anna aulad yaqub kanu kadhalika ya'yan yaqub goma sha biyu ne kun fahimta ko rabilu shamuil lawaya yahuda dana yashjura dana tabtana adu ashiru yusuf bunyamin goma sha biyu kun fahimta ko to ƴaƴansu sun kazan daban-daban haka to kullu sif din kowane mutum wato domin jikoki ake cewa kenan yantami li wahidi min ko yana yana dangantaka ga daya gida cikin gidajen nan aka ce kulu wa sharabu da ruwan nan aka saukar da su ku ci ku sha min rizqi Allah daga arzikin ubangiji wala ta'thaw fil alim muslimin kada ku yi banna cikin ƙasa alhali kuna masu ƙara yin banna kun fahimta ko asiya wato yayi banna kada ku yi banna alhali kuna ta ci gaba da yin banna kada ku yi banna da gangan kun san banna ce ku ci gaba da yi to ci gaba akan makalla hmm. nan ai ruwa ne aka ce kulu wa sharabu eh wato kenan ruwan da anka ba su ya nuna kenan akwai wani abinci tare da su ko mannu da salwa ka gane ku to ci gaba wa idh qultum ya mu'min lan فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بغلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم to عليهم da والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون abin da yasa aka rarraba aka rarraba magana samun ruwa da magana mannu da salwa don ne a nuna mu'jizar da a ciki da kuma ni'imar da a ciki ka gane ko to amma kulwa sharabu ya koma gare su to wa iz qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin ga wata kuma ni'ima ko abin nan ko kuma jarraba ko ambata ka ambata lokacin da kun ka ce ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin ya musa ba mu iya hankuri akan abinci guda ai nau'in min wahid nau'i guda wa huwa al-mann was salwa shi dai muke ce kullum mun gaji fadqul na rabbaka kullun na ka roƙa muna ubangijinka ya fitar muna ga abin da ƙasa ke tsirarwa min ha wato na abin nan ganye shine waƙe wa ha da abin nan wanda ake ci duma duma wa fumi haka na alkama eh eh to tsana wa adasi hasanan da adas nau'in wake ne nau'in wake ne abin nan bai da abin nan jajaja wa basli hasanan da albasa na kada ƙasa wato a kawo mana irin waɗannan muci kun fahimta kun ga wato kullum mutum in yayi sama sai ya yi ƙasa mm. eh, kun ga ko da abin nan masu iko maimakon su yi ta cin nama da da abin nan sai ka sun kuma na cin ganye <laughs> shi adda daɗi gare su to ina ne kala <clears throat> lahun musa sai musa ya ce musu lokacin da sun kai wannan roƙo a tastabdiluna alladhi huwa adna kuna neman musanyawar abin da yake kaskastacce shi kuke so billadhi huwa khair da ku miƙa abin da yake shine alheri ashraf yahi daraja ay hu badalahu za ku riki wannan badalin man da salwa wal hamzatu lil inkar kenan ba daidai bane fa abau an yarji sun ka kidai mu dai wannan muke so kayan ganyen nan muke so fa Allah ta'ala sai roki Allah fa qala ta'ala sai Allah ce e bidu misran ku ku sauka gani wani gari min al amsar wato wani gari daga cikin garuruwa ai in zulu ayyata ta min al buldan in kun sauka wani gari wato an ka debe musu ɗaya muwa kenan don su samu wannan ganye fa inna lakum ma sa'altum za ku samu abinda kun ka roƙa na ganye kun fahimta ko to faduribat alaihim zillatu sai domin sun yi ta musanyawa a yi musu wannan ni'ima su butulce a yi musu wannan da wannan su butulce sai Allah ya buga musu walakanci a kansu kun fahimta ko dole ba alaihi muzilla an ka doka walakanci a kansu domin duk wanda yake yana saba ma Allah da yawa ga ai mai wannan ni'ima shi wannan sako to karshe ne walakanci aka buga masa walakanci azul wal hawan wal maskanati da talauci ay atarul faqari min as-sukun wal khizi wato domin wanda a shiru ko yana nan ba sani ba wato shine talauci kenan to ba yahude ko yana da samu ba a iya gane shi wal khiz da wala walakanci eh ina ne wal maskana akwai wawo ciki alaihi zillata wal maskana eh? eh gashi nan wato sai a sa cikin abin nan kenan cikin burai ko a kashe wancan a yi wani abin nan wal maskana ay asar al-faqari wato alama uh, talauci min sukuni wal khizd wal akanti fa hiya lazimatu lahum wannan talauci yana lazimta su wa in kanu agana ko wadatacci ne ko da suna da wadata amma za ka gansu cikin wannan hali to uh, luzuma dirhamil madrub li domin dirhami ko ina an kasashe yana nan da zanen da an kai masa hmm. Hmm. wa ba'u bi gadabin sun ka komo da wani fushi min Allah daga wajen ubangiji na azaba zalika darbu wal gadabu wato wannan doka da walakanci da an kai musu da fushin da sun ka komo da shi abin da ya sabi annahum kanu yakfurun domin sun kasance suna kafirta da ayoyin ubangiji wa nabi na bi ghairi suna kashewar annabawa duk mai yin wa'azi in sun tawo a kashe suke cewa kamar yadda sun ka kashe zakariya da yahaya bi ghairi babu duk wani dalili bisa ga zalunci don tsaya musu wa'azi ya ce kashe shi zalika ma asaw wannan abu don saba wanda sun kai aka yi musu shi wa kanu ya ta dun kullun wato yahudu suna keta haddin an ce nan sai sun kara wato ba su yin ibada kamar yadda an kace kullun sun suke su kara abin nan bid'o'i ay yatajawazuna al-hadd fil ma'asi wa karrarahu litakidi kun gane ko to ci gaba eh yatajawazu ya ne ba ba ba to ci gaba إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم خوف عليهم ولا هم يحزنون to bayan ya kire bani Isra'il ya faɗa musu abin nan ni'imomin da an kai musu don su yi imani to sannan kuma aka haɗa duk da nau'in mutanen da a cikin duniya a wannan lokaci aka ce innal ladina amanu wadanda sun kai imani da annabawa min qablu wata waɗansu sun kai imani da wasu annabawa wato ba yahudanci suke bi ba ba nasaranci suke bi ba amma suna wani addini amma na wani annabi ne walladin hadu da waɗanda sun kace mun tuba wato yahudu yan mun tuba sun sake abin nan wannan sara da waɗanda sun kace mun taimaki isa wato kirista wasabi'ina da waɗanda yake sun karkace daga addinin quraish suna bota mala'iku su ne saba'awa ai ta'ifatun abadul mala'ika min saba'a min dini ila dini don haka wato lokacin da musulunci yake farko in mutum ya musulunci sai a ce saba ya karkace wato ya bi addinin masu bauta mala'iku kun fahimta ko to duk dai yanzu wani irin addini kake yi wato man amana billahi duk wanda ya imani da Allah yanzu ga sabon addini wanda Allah ya aiko duk wanda ya bar wancan tsoho yayi imani da Allah yanzu wal yawmil akhir kuma yi imani da ranar lahira fi zamani nabiyina wa amila ya aikata aiki na ƙwarbi shari'ati yayi aiki da a shari'a shi falahum ajrun suna da ladar su wato wancan aiki da sun kai ko da yake batacce ne za a ba su ladar shi domin in mutum ya gane ƙarya wadda yake a ta ya yarda da barin ta ya komo ga gaskiya to mu wancan mugun aiki duk sai a juyar da shi ya koma na ƙwarai sannan ya ci gaba da yi kuma kun fahimta ko lahum ajrun inda rabbin wurin ubangiji ai lahum thawabu amalihim anhu kun fahimta ko wala khawfun ala sannan kun babu tsoro gare su ga wancan sabawa da sun kai wala hum yazunun kun ba za su yi bakin ciki ba yanzu da sun shiga wannan sabon addini kun fahimta ko to wa fi ma ba da huma to kun fahimta to ci gaba hmm. kamar kirista kenan idan suka musulunta eh, eh, kirista da kowane dai mai mugun addini in ya komo musulunta shi kenan ba yanzu an kira yahudu ba waɗanda ke suna da ilimi eh. to yanzu kuma an game mutane kenan duk kowane irin addini kake yi ka bari yanzu ga wani sabon addini ya taho sabo in kun ka bi wancan da kun kai bisa ga kuskure an gafarta yanzu kuma sai ku ci gaba cikin ni'ima kun fahimta ko to ci gaba menene mahmuzun bi fataha ta ne eh wato kenan abin nan a saba'a min dinin ila dinin hmm. to وإذا خلنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم to kuma dai bani isra'ila uzkuru ko wa idh ta mithaqakum tuna wato lokacin da muka ɗauki alkawalin ku ay ahadakum bil amali bima mafi tawrat wa minhu al iman wa baqi al anbiya ima muhammad sallallahu alaihi wasallam domin duk mai wani addini dai na annabci na annabci ne na farko wato akwai cewa in annabi ya taho ai imani da shi to kutuna tuna lokacin da muka ɗauki alkawalin ku warafa na fauka kuma dora mun ka ɗaukaka dutse akan kuwa ta abin nan dun bani isra'ila lokacin da an ka kawo musu taurata don su yi aiki da ita sai suka ki sai aka ko dutse an ka aza akan garin su in ba su yi imani ba zai faɗo kun wani ta ko ta abin nan shine warafa na fauka kuma dora mun ka ɗaukaka dutse akan ku ay aljabal iktalana mun ka ciro shi min asalihi alaikum mun ka aza akan ku lamma abaitun kabula lokacin da kun ka karɓar taurata wa kulna mun kace zo ma atainakum bi ku riki abin da mun ka zo muku da shi da karfi wato kenan ku yi aiki da shi sosai wadhkur ma fihi ku tuna abin da a ciki bil amal bi shine ku yi aiki da abin da a cikin taura la'allakum tattaqun ko za ku kare kanku daga wuta ko ku za ku kare kanku daga zunubai thumma mata توليتم من ورحمته لكنتم wato wannan aya da muka karanta da wadda take bayan kamar misali an yi ta tunatar da bani isra'ila ya bani isra'ila ku shigo addini ku shigo addini don ga kaza da an kai muku an kawa ubanninku abu bai yi ba to yanzu kuma an komo zagin su za a yi halin ku kenan don ga shi wato ne za a ambata ga domin taurata ta farko kin karba kun kai sai da an ka ko dutse an ka aza ko hmm. an ka ce in ba ku yi ba zai zai fadi akan ku kuma gashi wala kada alimtum alladhina kun fi sawti kuma kun san waɗannan da sun kai zalunci cikin ranar asabar lokacin da an ka ce su ba sun matawallaitum sannan kun ka kau da kai ba ta bayan kun yi imani tilas don tsoron faɗowar dutse an ka jaye kuma kun ka kau da kai min ba da zalika bayan wannan bayan wannan alkawari ko bayan gushewar dutse falawla falawla alaikum ba don falala ubangiji ba gare ku wa rahmatu da rahmashi lakum bi tabata karbatu ba auta fil azab ko ba don falala shiga rahama shiga jinkirin azaba ba la kuntum min lakan da kun cikin masu asara a halaka tun tun wannan lokaci wala qad alimtum la qad alimtum alladhina adalaw min to yanzu duk abin na zagi ne an yi ta lallashi lallashi abuwa eh, ku ne kun kai kaza to kuma zamanin eh, abin nan Dawud alaihi salamu an kace su zaɓi su zan yin ibada ranar Juma'a kamar yadda yake cikin wata sura sai suka ce a'a su sun fi son ranar asabar ranar da Allah ya huta bai yi aiki ba domin ya fara aiki ran lahadi ya kare ran jumu'a ran asabar bai yi aiki ba su ba sun dauki wannan yini su bauta masa a ran nan to <clears throat> aka ce to ku yi haka nan da an kai haka nan kuma sai suka saba wala kada alimtum alladhina sadaw minkum kun san waɗannan da sun kai zalunci cikin cikin asabar minkum fi sauti wato sun ka ketare haddi bi sai da samaki wato an ka ce kenan ran nan babu wani aiki alhali su waɗanda ke an kawa wannan alkawali wato masu farauta kifi ne wato masunta ne wa kan ko na hainahum wato mun hane su anhu daga gare shi ko ko na haina kum ne bi sai da samaki wa kan na an anhu mun hana ku da gare shi wahum ahadu ailatu wato mutanen aila ne fi zamanin dawud alaihi salam kun fahimta ko wa kunna wato yadda da an ka ce kada su yi sun kifi su yi ta bauta kamar yadda sun ka zaba shikenan sai kifi ranar asabar sai ya hito kusa ga ruwa wani bayan wani shaidan sai abin nan bayan su to suna kallo kamar su kama amma an hana sai shaidan ya ce musu ai kamawa an ka ce ba hana ku dibara ba saboda haka sai su yi rame abin nan gefe ku Eh, na ruwa wato su yi hanya tsakanin teku da koko da wurin kamun asalin ruwan eh, su tsare wannan abin nan eh, su tsare wannan kududdufi gefe lambatu bayan haka nan asabar da ki ke abin sai su facce ya yi ta biyowa bayan ya yi ta shigowa da su danne sai gobe ran lahadi su kama <laughs> kun ga kenan sun yi zalunci fa da lahum kunu qiratan khasiyin sai mun kace musu ku zan birare khasi da kaskastatu mu mabadina waɗanda an kadisantar daga rahama fa kanu wa sun kazan birare wa halaku ba da salata ayyin sun ka halaka bayan kwana uku wato haka al'ada ku kun fahimta ko ah, fa ja'alnaha fa ja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wajalna sai mun ka sanya wannan azaba na kalan wato musiba wadda awa mutum musiba don wani ya kula kamar in an wa mutum bulala don shan giya kun ga don a tsoratar da wani ne mun ka sanya ta don wa'azi lima bai ko lima dai haga abinda lokacin su zamanin su wa ma kalfa da abinda a bayan wannan al'umma allati fi zaman ko fi zamani hawa ba da ha wato kenan dan na ba su ji tsoro in sun saba ma Allah wa mau'izatul muttaqin kuma ya zan wa'azi ga masu tsoron Allah domin mai tsoron Allah in ya ga an wa wani azaba sai ya ƙara tsoron Allah don kada ni'imar tsoron Allah nan ta gushe a yi mai azaba kusu bi zikri an keɓance masu tsoron Allah da ambata li annahum muntafi'una bi ne masu amfani bi khilafi ghairihi wasu kotun diba ba su ba su astuwa to ci gaba وإن قال موسى لقومه إن الله يأمر to kuma ga wata To kuma ga wata kissa wadda ke nuna zai tsaurin kan kuku ya Yahud. Eh, domin wata abin wannan kissa da attafe za ta nuna in eh, a umarci mutum da abu mai sauki in ya shi shi kenan in ya ki shi kenan sai ya ta ninka ya ta ƙara wuya ta ta ƙaruwa to shi ne wannan kissa za ta ambata ka ambata ya ƙara musa liƙaumi lokacin da musa ce ma mutanensa wa qad eh, qutila lahum qatilu an kashe musu wani mutum la yudra qatilu ba san wanda ya kashe shi ba aluhu an yad'u wallahi an yubayyana lahum suka roƙi abin nan Musa ya roƙa musu Allah Allah shi bayyana musu wanda ya kashe kan nan fada'ahu Allah ya sai ya roƙi Allah to da ya roƙi Allah sai Allah ya ce masa ka ce su yanke na nagge ya shine ya ce inna la ya'muru an tazbahu baqara Allah na umarnin ku ku yanke wata nagge wahidatan min baqar ɗaya daga cikin nagiwa dan shanu wal muradi ko baqaratu mubhama wato kowace irin saniya sun ka yanki ya isa kama ko zahiru sai kama yadda yake zahirin magana da sun kama kowace saniya guda ko karama ko babba sun ka yanke shi kenan fa kanu yakhrujuna min al ko min al min al uhdati bi dhabhi ayyati baqarati yana yiwa su ita daga al umarnin nan da ko yanke kowace irin kowace irin abin nan nagge kama fil kama kamar yadda yake cikin hadisi lakin tarattaba ala ta'annutihim naskhul hukm al-awwal bis-sani ba ma da sun kaki yankan nagin wadda an kace kowace iri sai aka shahe shi aka ƙara wata wasani bisalis da suka ki ƙara tambaya wace iri aka koma cewa kuma ga aka kawo wata sifa tashdidan alaihin don tsani akan su lakin la ala washi irtifa'i hukumin mutlaki bil kulliya domin da ka ce nagge tana nan dai naggen sai dai sifarta tana karuwa tana abin tana macewa kun fahimta ko bal ala tariqati taqayyidihi wa tahsisihi shay'an fa shay'an wato sun ce an ce nagge ko wace iri fara ko baka karama ko babba namiji ko mace amma da suna ta abin na tambaya wace iri wace iri ana ta matse ta har ta komo guda kun ga in ya za abu guda an ka ce ka saya kuma tilas sai ya tsada kenan wa zakara kisata ya ambaci kissa li tanbihi auladin don a farkar da ƴaƴan su na zamanin annabi Allah ya tabi'u dariqa ba kada su bi hanyar ubannin su fi ma yashaddidu ala anfusihim al-hukm ga abinda zai tsanantar da hukunci akan kawunan su bi sababi ta'annutihim ma'ar rasul don tsananin su wato abin nan ta'annutin da suke yi tare da mazo kullun yan sun ka nemi su sa wani rikici sai a kara musu hukunci to wannan shine al'adan mutum kullum in ya an ce yi kaza yace a'a to za a ƙara masa mai tsanani to da an da Musa ya ce Allah ya umarce ku yanke nagge qalu atattakhizuna khuzwan kana daukan mu abin isgeli mu da mun kace ka faɗa muna wanda yayi kashin kai sai ka kace mu yanke nagge mi an munasaba mi ya hada su qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin wato ni ina neman tsari da Allah kada yanzu cikin jahilai masu isgili da mutane ba ina faɗa muku ne don in walakanta ku ba Eh, kun da ko domin mai faɗa mutane don walakanta su shine mai izgili to ni ban izgili da kowa to haka ubangiji ya ce to qalu to da na raba sai suka ce ka roƙa mana ubangijinka da sun ga da yankin nagyen sai tilas ne sai an yi shi to sai suka ce roƙa mana ubangijinka yi na ma shi bayyana mana micece ita menene shekarunta kala musa sai musa ya ce inna huya yaqulu wata ubangiji na yana cewa inna ha baqaratun wata wata ce la farilun ba mai tsuha ba jiddan bi haisu la talidu inda yake ba ta haihuwa ba ta tsuha kwarai ta zon tsohuwa ba wala bikir kuma ba budurwa ba ce wadda yake wata ba a saduwa da wani namiji ba wani wato tana mutawasai da. Ah, nisfin fisini wato tana tsaka shekaru baina zalika tsakanin tsuha da kurciya kun fahimta ko fa ba alumatu barun ku aikata abinda an ka umarce ku da shi min zabi na yankanta da sun samu kuma irin nagi irin ta kowace iri ne sun ka yanke da ya isa sai suka ki kuma wa qalu qalu lana rabbaka yubayyin lana to qalu da ulama rabbaka suka ce ka roka mana ubangijinka yubayyin lana ma launuha shi bayyana muna wani ilin menene launin ta wato fara ce ko baka qala innahu yaqulu sai musa yace wato ubangiji na na cewa innaha baqaratun sabra wato um, abin nan nagge ce wanda yake fatsi fatsi hmm. baƙin launuha mai tsananin launin abin mai tsintsan ta ana cewa asfar faƙe kamar yadda ake cewa ahmaru qani aswadu halik kun hamta kun wata abin nan kamar da Hausa na cewa baki kirin ja jawur kun hamta kun eh, shadidu surati ta na nadin tana fara taran masu dibi ya hagare ta bihun na don kyawanta don kun ga abin na sura in ya zam tsintsa ya yi komi shawa to qalu da ulana rabba قال ادع لنا ربك يبين لنا ما فيه إن البقر كجار to qalu da ulana rabbaka sai suka ce da ka roƙa mana ubangijin ka yi bayyana ma shi bayyana mana mecece ita shin wadda ake saki ce ta ta kiyo da kanta au amila ko aiki sa ake tana noma innal baqara tashaba alaina domin shanu wato abin nan suna yi muna kama da juna li kasarati don yawan nau'in shi walam na hatadi ilal maqsuda ba mu san wadda kake nuhi ba kun fahimta ko wainna inna insha Allahu la mutadun mu in Allah ya so za mu shiriwa ne ilaiha zuwa gare ta don yanzu in ka bayyana muna wa fil hadith law lam yastathnu lama buyyina lahum akhir akhir al abad an ketare buyyina da ba su yi istina'i sun kace insha Allah ba da ba bayyana musu ba har karshen zamani sai ai ta yi to yanzu sun ce insha Allah daga wannan in an yi musu za su shiri to saboda haka ga abin ga karshen magana nan قال قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تجيب الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها ذبحوها وما كادوا يفعلون to ƙara sai ya ce innahu ya ƙulu wata ubangiji na yana cewa inna ha buƙarfin ita wata dagge ce la zalulun ba wadda an ka fore don aiki ba ce tusirul Allah wadda yake har tana noman ƙasa tuƙalliba tana juyar da ƙasa li zira'ati don shuka wal jumlatu sifatun wato ba an kore ta don wannan aiki ba wala ta zikil harsa ba ta shayar da abin nan hatsi ba ta shayar da ƙasa ko eh ba ta ba ta ban ruwa wali muhayyatin lizira'a wato ƙasa wadda an ka shirya don don noma ba ta shayar ba ta ban ruwa ba ta ban ruwa eh musallamatun wato lafiya lau take kun babu wani aibi gare ta babu wani alamomin aiki a kanta la talfiya ba ta da wani launi gaira launi in ba launin ta ba tsintsa take to da an ka kawo wannan sun kasan ba babu nage wadda ta tara wannan sura sai nage guda cikin ƙasa qalu an jitu bil sun kace yanzu kan ka zo da gaskiya na wadda ake ganewa aya da aka bil bayani ta mi kai magana da magana wadda a cikakka bayan abu ya buwaya ya yi tsanani fadalabu hasun ka neme ta fawajadu sun ka same ta inda alfata albar bi ummi ga wani mutum yaro wanda yake mai da'a ga uwarsa shi kuma ɗa a gare shi ga uwarsa wa abin yana da wannan nagge saboda haka kuma Allah ya taimake shi kenan shi kuma fashtarauha bi mil'i maski zahaban suka sai wannan nagge daga wannan yaro da nawa cike da fatatta wato a ɗebe namanta a cika da zinariya <laughs> eh a cikin fatar yawan nama yawan zinariyar da a ciki saboda haka in kun ɗebe nama a cika eh, fatar da zinariya shi an tsada shi ne kudinta kun gane ku eh, wato don wanda ya tsananta mu kai na sai Allah ya tsananta masa Allah sauƙaƙe ni fa kuwa sun ka yanke naggen nan wa ma kadu ya alun ba sai ko suna aikatawa ba ligala ita mana don tsardar kudinta wa fil hadisi law zabahu ayya baqarara tun harko da sun yanke kowace nagge kanat wato ko ayya baqaratin kana kowace nagge ce la ajaza an da ta ishe su walakin shaddadu ala anfusihim wa shaddada Allah alaihi sun ka tsananta ma nan su Allah ya tsananta musu kun fahimta ko to saboda ka she kenan ka mutun ya ki wato ga abinda Allah ya aza masa mai sauki sai kawo masa mai tsanani kun fahimta ko eh, Allah ya sauƙaƙe to ci gaba وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم to nan ne shine farkon kissa din wato kashin kai wane ne ya yi kashin kai kun fahimta ku? Eh, amma sai an ka jinkirtar da shi don a nuna waccan kissa ta nagge kuma a nuna wanda ya ki abu mai sauki za a tsananta mai shi wa idh tun nasan ka ambata lokacin da kunka kashe rai Faddara tun fiya kun ka dora tun ku ya ciki Ko wani na cewa wane ne wannan na cewa wane ne wallahu mukhrijum ma kuntum takatumu Allah mai fidda abinda kun ka zan kuna ɓoye wane mai amuri ana al'amarin wannan rai wa hadha itiralun wa huwa kisa shi ne farkon qissa din kun fahimta ko an kashe kai an san wane ba san wane ne ya kashe ba fa qulna dribuhu bali كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلهم تعقلون To, faƙul na dirbu baliha sai muka ce ku doke shi da sashen nagyan nan a ɗabi wani juz'i na ta a doki mamacin wanda an kashe, ai idirbul katila bi juz'in minha ku doki wanda an kashe nan da juz'in nagyan nan, kwadon riba bilisani an ka ɗabi harshe an ka doke shi, au ajabu zanabi ko kashin dindirinta. yan rayu wa qala ni fulanu wa fulan sai ce wani da wani su sun ka kashe ni libani ammihi wato wasu yan ƴaƴan amminsa ƴaƴan dan ah, yan uwan ubansa wa mata yan mutu daga nan shi kenan bayan ya gama wannan shaida sai ya koma ya mutu wannan fahurima ne ba maharaman ba fahurima fa an ka hana musu gado wa qutila an ka kashe su kun gani kenan kuma wanda ya kashe wani don ya samu wata ganima ba zai samu ba <laughs> kun fahimta da ko qala ta'ala kadhalika yuhillahu al-mauta haka nan Allah ke rayar da matattu wai yurikum ati, shi nuna muku ayoyin ayoyinsa waɗanda ke suna nuni ga ikonsa la'allakum ya bani isra'i taqilun ko cewa kuna yin hankali ay ta tadabbaru na za ku kula annal qadir ala ihya nafsin wata wan mai iko ga rayar da rai ba da mota bayan mutuwarta qadirun ala ihya nufusin kathira mai iyawa ne ga rayar da rayuka masu yawa fatuminuna bi irsali rasulin saboda haka ku yi imani na cewa Allah ya aiko manzo min al-ummiyin al-arab domin abinda jayayya su don mi za a aiko ba larabe ba daga cikin mu ba kuma za a aiko cikin laraba waɗanda yake jahilai fatubinu wa saboda haka sai ku yi imani kun hamta kom to ci gaba wato kenan Allah na fidda ni'ima daga ko ina abinda aka gare ka dai ka bi Eh, kada ka ce aini na fi shi asali wawan na fi shi abin nan wata wanda yace na hiwa ne asali kamar ya ce lokacin da Allah ke halitta ta ko lokacin da yake yin kabilan mu sannan ya iya sadda yake yin wacin kabila ba iya ba kun gane ko eh da Allah yake jayayya ya ce kenan akwai wani lokaci da Allah bai iya eh, sana'a ba kun gane ko hmm, wautar da a ciki Allah ke to ci gaba sun makasar qulubukum عمدت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون sun kasar kulubukum sannan ya ku yahudu duk waɗannan ni'imomi da an kai muku da abubuwan nan da an ka zarge ku da ku da waɗannan halaye ko kuma eh, da waɗannan mu'ujizojin da ya kamata ku yi imani da su duk dai bayan an yi muku su sun kasar kulubukum sannan zukatan ku sun ka bushe ayyuhal yahudu ay salubat an qabuli hakka sun ka tsauri sun ka bushe da karbar gaskiya min ba da zalika bayan duk waɗannan abubuwa da an ka ambata min akhbarikum almadiya na han laburan ko da sun kashu da allati la yumkinu li ahadin an yariba ba wanda ya san su ba yiwa ga kowa ya san su illa bi wahyi min Allah domin ba da wannan labari ga mutum mutumin makka wanda yake bai san yadda an kai ba ya nuna kenan annabi ne inda ba da annabi bane ya yi san su mimma yadullu ala an anni rasulullah ga abin da ke nuni ni manzon Allah ne ilaikum zuwa gare ku wa ila jami'in nasu wato mu annabi ke nuna ce haka wa hiya kal hijarati duwa wato zukatan ku sun kazan zukatan ku sun bayan sun bushe sun kazan kamar duwa fil qaswati ga bushewa aw ashaddat azaqo ko sun yi tsananin bushewa wato ga karban gaskiya wa inna min al hijati lama tafajjal min al anhar dan ya nuna kenan zukatan sun yi bushewa wa bisa ga dutsi sai ya daga cikin duwatsu akwai wanda yake yana abin nan ruwa na bubbuga daga gare shi wato mare mare ruwa da dora bubbuga daga gare shi wato alhali zukatan ku su ko har abada sun bushe ba su bubuga ruwa wa inna min hada ma yashaqqaqu wa har min ma daga cikin kuma duwatsu akwai wanda ke tsatsagewa ruwa ya dora bubugowa daga ciki zukatan ku sun bushe ba su tsatsagewa fa kharju min ma ruwa ya fita daga ya dora fita daga duwatsun zukatan ku ba su yin haka nan wa inna min hada ma bidu min khashyati Allah akwai wanda yake na yankewa ya fado don tsoron Allah zukatan ku har abada ba su fadowa don tsoron Allah wa qulubukum la tata'asara ma zukatan ku duka ba su karbar tasiri wala talinu ba su taushi wala takhasha ba su dan da kai wa man la bighafilin amma ta'amalu kuma ku ina tsoratar da ku ku sani fa Allah bai shagala ba ga abin da kuke aikatawa ya sani wa inna ma yu'akhirku yana yi muku jinkiri eh, li waqatikum ga zan lokacin ku wa fi qira'atin bi tahdaniya wa man la bighafilin amma ya'malu wa fi iltifatun an al-khada'i kamar kenan Allah bai shagala daga abin da suke yi ba wato kowa ya sani wal ma'ana anna Allah ta'ala bil mirsad ubangiji yana nan ya bage yana yana ganin su li haula il ta qulubun ga waɗannan masu uh, abin na busashin zukatan su yuhsi lahum amalun yana lisa musu ayyukan su hatta yujazihum biha hayya sakum kafu